ihsanin ila yawmiddin bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya mana waɗanda ba sa ƙarewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'ihisan muhammad muhammad ebenu hotora gra a garin kano a wannan yammaci na ranar laraba wanda ya kama biyu ga watan ramadan shekara ta dubu da da da arba'in bakwai. bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne ya zo daidai da sha ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato 22 ga wata ramadan amma sai mun kalli shekara ta 282 mu ya mu tafi birnin bagadada a nan ne aka haifi ɗaya daga cikin halifofi na daula ta banil abbas halifan da daga zamaninsa ne aka daina samun jajirtattun halifofi na wannan daula wannan halifa shine ja'far al-muqtadir billah wanda shine khalifa na goma sha takwas wanda ana lissafa lokacin halifancinsa da shine ƙarshen lokacin ci gaba na daula ta balil abbas daga kansa ne kuma sai daula ta dinga yin baya-baya wanda wannan ya samu asali ne saboda ƙarancin shekarunsa lokacin da ya karɓi mulkin mahaifinsa ya ban masa mulkin yana yaro ne ɗan ƙarami wannan ta sa sai mahaifiyarsa sai ta yi caraf ta karɓe ragaman mulkin amma dai shi ne sarkin ita da wasu daga cikin dakarunta mata wanda wannan ne sa sai mulkin ya samu koma baya domin dukkaninsu ba su cika sharuɗan da ya kamata mace ta riƙe mulkin ba ba su yi hali irin na shajaratu durru ba wanda wannan nesa sai daula ta banil abbas a daidai wannan lokaci sai ta ci baya kwarai da gaske wanda kuma bayan da shi al billah ya rasu to daga nan ne sai wata daula wacce ake ce musu addaulatul daulatul wanda addaulatul daulatul daula sai ta shi'a ta farisa sai ta danno bagadada kuma sai ta mamaye duk da suna cewa su ma musulmi ne kuma wai suna yi wa halifan biyayya amma halifofin sai suka gama kawai suna ne wa'annan 'yan boyhiyun su suke mulki su suka mamaye bagadada a shekara ta 334 wanda ya dace shekara ta 945 ta miladiya wanda daga nan ne lalle haƙiƙa sai sarakunan halifofin daula ta bulil abbas sai suka zama ba su da ƙarfi har kusan ƙarni guda wannan ne jawo sai dauloli da yawa kuma sai suka dinga ɓaɓɓalle musu sai ka ji an yi daula fadimiya wasu ake ce ta ubaidiyya kenan ko ka ji daula ta mamalik ta ɓalle sai ka ji daula can ayyubiya to wannan shine dalilin wanda a zamaninsa ne ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda duniyar musulmi take takama da su ya rasu wanda taskar tarihin tamu za ta yi uduli za ta karkata ta koma tarihin shi wannan malamin wanda ya zo a daidai wannan lokacin wanda ya ga dauloli da yawa da wahala ka sami wani malami wanda ya haɗa zamanin sarakuna da yawa kamar shi wannan malamin wanda ya riski wannan lokaci na koma baya wanda da ya saba ganin zaratan shugabanni kuma wannan ne ta sa a wayancan lokacin ya sami ilimi ya ba wa duniya ilimi wanda wannan malami shi ake wa kirari da shaikul mufassirina ne malamin masu tafsirin duniya gaba duk wanda yake tafsiri a yau lalle haƙiƙa ya ɗosani hasken wannan malami Shi ne imam ibn jarir tabari rahimahullahu ta'ala wanda malamai suka ce sai da yi zamani da almutawakil, sannan ya rayu zamanin kalifa almuntasir, sannan har lokacin kalifa almusta'in, hakanan lokacin almutaz duk da bai yi tsawon rai ba har lokacin almuhutadi. Da halifa al-mu'tad da al-mu'tadid ɗaya daga cikin zakakuran halifofi na daula ta al abbas haka nan yayi zamani da al muktafi billah to bai rasu ba sai a zamanin wannan khalifan da aka haifa a rana mai kama irin ta yau wato al-muqtadir billah wanda lokacin da imam al tabari ya rayu wato zamani ne na haɓaka da kuma kwarzanta na daula ta banil abbas har ma malamin suna cewa lokacin da imamu ɗabari ya zo shi ne al'asaru zahari golden era lokaci na gwal mana wani lokaci mai tsada wanda ya zo da ci gaba ta fuskoki da yawa wanda a lokacin aka assasa ilimin shari'a hakanan a lokacin mazhabobi na fiƙihu da ake takama da su hanafiya malikiya shafi'iya hanabila didi a wannan lokacin ne da shi imamu dabari ya rayu a daidai wannan lokacin ne lokacin wa'annan sarakuna wa'anda suke masu ƙarfi a lokacin sai aka samu nishadi na wallafe-wallafe ka san shi zamani shi san kana karanta tarihin malami ake so ka kalli zamanin da ya zo zamanin da malami ya riska yana tasiri da irin abin da ya zo ya tara ake yi idan a zamaninsa ana yawan wallafe-wallafe to shi ma wannan malamin in yanzu ga yana wallafe-wallafe idan a zamaninsa lokacin rikici ne to zai fuskanci shi ma ƙalubale kowane malami ana duba cewa zamaninsa menene aka fi yi to wannan shi ne abin da ya faru wanda kuma a daidai wannan lokaci ne dai aka tattara dukkanin littattafai sahihai da ka sani sahihul bukari sahihul muslim da sunan da wasu daga cikin manya-manyan littattafai haka a lokacin aka dinga wallafe-wallafe da bangarori da yawa shi sa wannan lokaci ne wanda ya fice zamanin da shi al'imamu tsabari ya zo saboda an samu tabbatuwar siyasa da 'yanci ba samu azzaluman sarakuna ba an sami yalwa ta arziki an sami ainihin ƙarfafawa mutane gwiwa shi sa sai ilimi ya yaukaku a daidai wannan lokacin imamu tsabari in kana so ka ji sunansa shine muhammad bin jarir bin yazid bin kasir bin galib al-tsabari wanda alkunyarsa ana ce mu da shi abu ja'afar duk da imamu tsabari bai taɓa yin aure ba ai imamu tsabari ji dai yadda ya yi suna a fagen tafsiri shine malamin duk wani malamin tafsiri imamu ibn kasir duk iya tafsirinsa da tafsiri bil ma'asur da yake in ka koma in ka leƙa cikin tafsirin ibn kasir kai ka ce za ka ci a ɗebo waye gaba ɗaya ma daga cikin tafsirin ɗabari to shi sa duk wani malami a yau ko a jiya lallai haƙiƙa ya tasirantu da tafsirin ibn jarir ɗabari amma bai taɓa yin aure ba wanda za ka yi mamaki a duniyar musulunci an samu wasu manyan malamai wanda karansu ya kai tsaiko ga su da nagarta ga su da ilimi ga su da takawa amma ba su taɓa yin aure ba daga cikinsu akwai shi al'imamun ɗabari daga cikinsu akwai shehul islam ibn taimiyya duk gwagwarmai da kake zai ibn taimiyya da sunan da yi bai taɓa aure ba kai gangaro imamun nawawi mai arba'unan nawawiya babban malami mai riyadu salihin wanda duk duniya ba inda ba san ilimin sa ba shi ma bai taɓa yin aure ba suna can suna bincike suna wallafe-wallafe wanda wannan shi ya ɗauke masa hankali ba su yi auren ba wasu kuma da dama daga cikinsu irin su imamu suyudi irin su imamu shafi'i su kuma sun kai wasu shekaru ba su yi aure ba wanda wannan amma shi yana nuna ma nagartattu ne wai da ba su yi auren ba kuma su koma gefe suna tsalle-tsalle ba suna shanshane-shanshane suna abin da Allah ya haramta ai an taɓa garwaitowa shi imamu ɗabari ya kai ɗan shekara tamanin da wani abu an je tashar jirgin ruwa da jirgin ruwan ya tsaya ana jira a kawo abin da za a taka sai a ga wannan tsoho ɗan shekara tamanin da wani abu ya tsalle ya duro da ƙarfinsa sai samari da sauran mutane aka zuwa masu yadda ana mamaki sai ke cewa kuna mamaki ya ce to ba za mu ba ku sirrin kai ma in kana so Allah ya kare ma lafiyarka to ka bi abin da ya bi sai ce ba komai ne yasa ka gane ɗan shekara tamanin kamar dan shekara 30 bane yace hazihil jawari yace wa'annan gaban nawa wannan gaban da Allah ya bamu wannan gangar jikin da Allah ya bamu hafizna halillahi fi shababina yace mun kiyaye wa Allah su lokacin muna samartaka mun kiyaye wa Allah su lokacin da muna shekaru na ƙuruciya ba mu je muna aikata alfasha da zanabai ba mun bi Allah da sun so shi ne Allah sai ya mana kishi shi kenan sai ya mana to wallahi wannan magana ta saka da in kana so Allah ya kiyaye ma lafiyarka lafiyar ka lafiyar kafarka lafiyar jikinka to ka daina saban Allah da gaban da Allah ya baka yi kokari ka dinga bin Allah yi kokari ka dinga yin qiyamul layli yi kokari ka dinga kallon alqur'ani to za ka yi mamaki wurin kare lafiyarka da Allah zai to wannan shine abin da ya faru wanda kuma an haife shi a garin dabaristan kuma babansa ya kasance mai arziki ne kwarai daga gaske shi ma dan mai kuɗi ne dan alhaji ne fa hatamma bi ta'alimihi bakira saboda babansa ba shi da tunanin masara baya tunanin al'amura na yau da kullum to da ya yana da kuɗi sai ce to wannan ɗan nasa bara ya ba shi kuɗi ya sa kuɗi wajen koyar da shi wajen ɗebo masa malamai waɗanda za su ba shi ilimi wannan ta sa imamu tabari a tarihinsa ya haddace alkur'ani yana ɗan shekara bakwai ba wai sauka ba a'a ya haddace hadda mai kyau yana ɗan shekara bakwai sannan wani abun ban mamaki wa amman nasa fi ya ja mutane limanci a wurin sallah wa umruhu samani sanawat shekarunsa shekara takwas ne ai ya halatta yaro idan ya zama hafizin alkur'ani ko ya san alkur'ani in dai mu mayyazi ne in dai zai bambance fari da baki ya bambance abin da yake daidai da mara daidai shine mu mayyazi kenan mai wayo kenan to ya halatta zai iya jan limanci idan aka rasa waɗanda su za su yi karatun kamar yadda yake wani duk ba wani abu ne na mamamake ba shi za ga wasu masalatan a yau inda ake tahajjudi an rasa manyan gasanan sun kasa kawo alkur'ani sai ga yaran nan suke za amma wani yana kukuni ko yana jin haushi saboda ba ɗansa ba ne ai da yawa za ka ana samun wannan kinsa kawai saboda shi ba ɗansa ba ne ɗan wani ne ana yau shi wancan hasara don me ɗan wani zai zo to kai maka sa ɗan kai man kai za haka kai da take da haka ya halatta shi yaro ko ya kai shekara takwas ko shekara tara in dai yana da wayo ya gane zai ja aya ta fita ya san sujada ya san ruku'u ya san yadda zai gyara sallar to ya halatta ko bai balaga ba to imam a tsabari yana ɗan shekara takwas ya fara jan sallah sannan ya fara rubutun hadisi wa huwa ibn a sanawat yana ɗan shekara tara to daga nan ne sun mataƙad nafsuhu littir hali sai ransa ya raya masa to ya tafi neman ilimi na gaya muku a da haka duk malamin ma da bai tafiya neman ilimi su bai zama cikakken malami ba in ban banda imamu malik bin anas radiyallahu anhu shine bai fita ko ina ba a madina ya ilimin sa dan haka a lokacin bayan ya sami mabadi'il ulum ilimin da mutum ya kamata ya fara samun ilimin alkur'ani da ilimin hadisi da na fiqhu a garin sa kuma ya ji malaman garin da haka sai ya tafi zuwa garin rai daga nan sai ya tafi zuwa bagadada wanda ita ce cibiyar ilimi da malamai a lokacin ya je yana so ya je ya haɗu da imam ahmad bin hambali. imam ahalus sunna wal jama'a ya so ya kwankwadi ilimi a wurin imam ahmad sai dai kafin ya ƙara saba gada da sai labari ya zo masa cewa allah ya yi wa imam ahmad rasuwa amma duk da haka bai ƙasa a gwiwa ba sai da ya je garin bagadada ya fa'idanci da ragowar malaman da suka rage hakanan ya je birnin kufa ya je basar ya je wasu duk wannan garuwa ne na iraki ya karbi ilimi na fiƙihu kuma wannan ne sa sai ya fice a ilimin tafsiri da qira'at wannan ilimai ne masu muhimmanci suna daga cikin ulumul qur'an ilimin tafsiri da ilimin qira'at yanda ake fassara alqur'ani da kuma yanda wujuhul qira'at suke na alqur'ani ilimai ne masu muhimmanci kwarai da gaske daga nan kuma sai tafi zuwa sham nan ma ya je ya koyi ilmin kiraat a wurin mutanen sham baya ga haka ya ƙara koyi ilimin fiƙihu da tafsiri daga nan sai kala sai tafi beirut wanda nan ne cibiyar imamul auza'i ɗaya daga cikin manyan malaman fiƙihu na wancan lokaci nan ma ya kwankwaɗi ilimi sai ya karkato akalarsa zuwa misira a nan kuma ya kwankwaɗi ilimi na fiƙihun malikiya daga cikin manyan ɗaliban imamu malik rahimahullahu ta'ala to daga nan ne sai dinga kai kawo tsakanin misira da sham da bagadada to daga ƙarshe dai ka san mutum in lokaci kuma shekaru suka ja sai ga cewa gwanda ya dawo mahaifarsa dabarstan sai ya dawo nan to amma dai da ya zauna dai sai ka san mutumin da ya saba yawo in mutum ya saba yawo ko anan ne ya saba zuwa lagos ya saba zuwa kwatano to in ya dawo kano sai gaji kamar an yi masa allura sai ji ba zai iya zama ba da haka da ya dawo garin nasa sai sai kai sai ya ƙara komawa zuwa bagadada to a bagadada ya rayu ragoyar rayuwarsa a nan ya talifa-talifansa a nan ya fice a ilimin tafsiri har zuwa ƙarshen rayuwarsa shi sa an kana jin malamai za ka ji shi ma sun yabe shi na sha faɗa kuma sai na faɗa kuma kullum ina faɗawa sana'ul ulama yana ɗaya daga cikin abin da yake ɗaga martaban malami a fagen ilimi duk malamin da za a yi tarihi to ana tattaro malamansa me suka ce malamai mai suka faɗa a tare da su duk da an sama lokacin malamai suna da hasara to amma duk abin da yake na daidai to ai ba a ɓoye shi don haka to sai ka ji mai malamai suka faɗa na sha faɗa ba ɗan social media ne zai rubutu a kan malami ba kasu yanzu haka yi social media mutumin da in ka ce karanta ma kawai idi alwujudu samuwa wal ƙiddamu wama ba zai iya ba balantana ma yi ma hukuncin sujjala kabali da ba'adi bai san menene ilmin musalai hadisi ba bai san ilimin usuli tafsir ba bai san ilimin arudu ba bai san ilimai ba amma shi wai zai ma analysis akan malami saboda kawai yana son malamin sai ga an ɗauko wutan malami wala duk duniya babu kamarsa na yi nazari ya fi kowa iya karatu ya fi kowa iya tafsiri to kai waye baka wannan na baka wannan magana to shine lalacewa mutum ta social media kowa ma mai analysis ne a ka'idar ku ba a so ka dinga tsoma bakin abin da ba ka da ilimi a kai mu najeriya mu ne muke da wannan amma kaje kasashe ne ba wanda yake sa baki akan al'amura sai ahalin abu kuma wallahi babu inda aka rena kamar ilimin addinin musulunci ilimin addinin musulunci shine kowa ma yake magana akan yanzu da za ka kwatanta ilimai na duniya ilimin biology mutumin da bai karanta biology ba bai isa analysis akan kiyashi ko ya shiga gidan rediyo ya bayani akan zaki ko wani abu ko wata dabba ba ko kuda ko tsirrai ko wani abu ba fallinsa ba ne mutumin da bai karanta likitanci ba bai isa ba ya je asibitin mutala ko wani asibiti ya zo ya zauna ya sa kujera ko ya dinga ba da description na magani bai isa ba mutumin da bai karanta lo ba bai isa ya je wata kotu daga cikin kotuna ba ko kotun shari'a musulunci ce ta kasa ya ce zai yi defense bai isa ba wani saboda kawai analysis yana karantawa dole sai ka yi karatu ka je malamai sun koya ma an ma jarabawa amma ban da bangaren ilimin addini da gangan tura suka lalata shi aka ce in ana so a fahimci ilimin addini da larabci ake fahimtarsa in dai kana so ka fahimci ilimin addini to wallahi sai ka karanta shi da larabci sai ka karanta walamma zahaba kaza sun maƙala sun matara'ara'a ka karanta larabci ka ja ka fasa sai da haka amma ba ka koyin ilimin addinin musulunci da turanci when the scholars discuss and obtain that jurisprudence is ana turancin wabiru da sauransu ba ka koyar ilimin addinin musulunci da haka sai ka je ka sa ahalari ko iziya ko mutasar ka karanta wa yuqaddimu yusrahu dukulan wa kurujan aksa masjidin walimunahu bihi ma sai ka yi wannan to amma da gangan da tura suka wasu suka ce in ana so a bar su su san ilimin addinin su to su san harshen larabci to a daina koyi da shi da larabci a koma irk a koma islamic studies to sai aka koma digiri da turanci ake masters da turanci ake in kana so ka koyi ilimin addini a tsari na nizamiya sai kai da turanci larabcin aka dinga kashe shi mu da irin irinmu mun zo mun samu albarkar larabci tun kana sakandare za ka iya larabci ka iya ɗaukan samar dani ka karanta sharhin risala ka karanta muwaɗa tun kana wannan lokacin tun kana js ba ka iya larabci amma da gangan sai aka ce to a lalata wani abu to shine sai 'yan taratsayin suka yawa ba su je wajen gaban malamai sun koya ba ba su je sun sa littattafai a gaban malamai ba sai kawai suka koya daga jin laktocin malamai wani kawai lafta yake je wani handa awo ya karanta wani kawai littafi ne sai shi ma ya kafa kansa fitila musamman a yanzu lokacin social media sai ya kafa kansa kujera da fitila shi ma ya zama shehu malami duk tafsiri yanzu haka ya lalace da ba kowa ne yake tafsiri ba wala sai ka gasu sai ka san ilimin usulul tafsir sai ka san al'amu wal khas sai ka san al-mutlaq wal muqayyid sai ka san al-mujmal wal mubayyin sai ka san an-nasif wal mansukh aƙalla sai ka san wasu 'yan littattafai da aka yi kuma ai ta tsorata ka ce kada ka fassara alƙur'ani a lokacin amma yanzu ƙur'ani tafsiri ya zama shi da bana kowa mai yake kawai da mutum ya dan dan iya larabcinsa bai ma san yana kawai ga tafsiri kowa tafsiri yake ga ya ga da sauransu to wannan dai daga cikin illar da aka wa ilimin addini to lalacewa shi ne sai ta matso ta kwararo har social media a social media kowa ma mai ba da fatawa ne yanzu malami wanda ya karanta cil ɗinsa ya zama profesa a ɓangaren duniya ta yadda da shi amma wani ɗan social media don malamin ya faruwa sai sai karya ne ba haka bane ai ba haka bane kaza da sauransu saboda ya iya rubutu da manyan baki ya iya tsara rubutu da gwalangwason magana to ilimin addini ya shiga uku to imamu dabara imamu ibnu jarir dabari malamai ka ji abin da suka faɗa kansa malamai ne suka yaba mutum malami da ya isa kaga kamar ni yanzu zan ce ma na je na yi PhD a Islamic Studies na dan yi karatun da ne a gida to amma ni ban kai martaban malamai da zan ce zan yi magana kan malami ba ni na da ke ganya ban kai ba manyan malamai hamshakai wanda suka shekara da shekaru su suke magana ni ban isa ba to ya ga dan social media kawai wani unknown person wanda kawai ba a san kowaye ba kawai kawai shi ganin sai ya ɗauko hoton malami sai ya ɗauko hotona a duk duniya sai sai na fi kowa iya karatun tarihi a yi malam wani ban taɓa ka kawai saboda azurbi yanzu kana kallo don haka ake wa malamai kuma malaman sun ƙi barranta kansu su ce a'a su tawazu'u wasu ma malaman su suke zuga yan social media na su nasu ne su tallan su saboda babu Allah saboda yanzu an koma wai followers ake nema kowane malami sun ke ga samu followers shi sa da an samu topic wani maudu'i ya zo sai a ta tattauna shi kamar tawfiq din bala ai an zo na gaya malama duk azumi sai an samu tawfiq na yi wa juna raddi labana shine akan tahajjudi da maulidi wannan shine tawfiq din da ake ta tattaunawa yin tahajjudi da maulidi ba bi ɗaya ne wannan abi da nan fa ai ta abuwa mala Allah ka shirye da mu imam imam ibn kuzaima mai sayyid ibn kuzaima yake cewa la a'lamu tahta adimil ardi a'lamu min muhammad bin jarir ya ce kai ne wallahi ban sani ba a doron kasa dai wanda ya fi ibn jariri ilimi ibn kuzaima ne fara yana da littafi sahihi daidai yake da irin su sahihu bukari sahihu ibn kuzaima ka ji abin da yake fara sannan imamu zahabi babban malamin tarihi wanda duniya ta yarda da shi yace al-imamu jalilu al-mufassiru babban malami mai girma mai tafsiri abu ja'far sahibu fil bahira ma'abocin wallafe-wallafe kasaitattu min kibari a immatul islam al-mu'tamidin yana daga cikin manyan shugabannin malamai na addinin musulunci wanda ake dogara da su kana siqatal yace wajen ilimin hadisi amintacce ne hafizan profesa ne na ilimin hadisi hafizi kenan sadiqan mai gaskiya ne ra'asan fit tafsiri yace jagora ne a ilimin tafsiri imaman fil fiqhi shugaba ne a ilimin fiqhu wal ijma'i wal iktilaf da ijma'i da kuma sabanin malamai ya san wannan allamatan yace mai yawan sani ne fi tarihi a ilimin tarihi wa ayyamin nas da kwanakin mutane arifan bil qira'ati wal lugha masani ne da ilimin qira'ati da rashin larabci kaji abin da imamu zabi ya fara shi ko imamu ibn kasir yace wa kana min al ibadati waz zuhd sai ya dauki wani sashi sai ce shi fa imam at-tabari ya kasance kana magana daga ibada da zuhur da gudun duniya da tsantseni wal qiyam fil haqqi da kuma tsayuwa wajen faɗa gaskiya la ta'khuzuhu fi zalika law la'im baya tsoron zargin mai zargi wajen faɗar gaskiya in dai ta fada sai ya tsarge ta wa kana min kibari salihin ya kasance yana daga cikin manyan salihan bayi shi ko ibn kallikan yake cewa da shi al'alimul mujtahidu malami mai ijtihadi alimul asari malamin zamaninsa sahibu tasaniful badi'a ma'abocin wallafe-wallafe ƙasaitattu kana sikatan sadiƙan hafizan irin wata magana sika ne amintacce mai gaskiya mai kiyayewa ra'asan fit tafsiri jagora ilimin tafsiri imaman filqihi filfiqhi shugaba ilimin fiqhu wal ijma wal iktilaf dai magana da imamu ibn kasir imamu zahabi yayi shi yasa Allah ya bashi kaifin kwakwalwa irin mutane ne 'yan bai wannan gifted wanda abin da yake nuna cewa ya yana da kwakwalwa a dare daya ya haddace wani ilimi wanda sai ka shekarar biyar kana neman ka fahimci ilimin ga ma Allah wannan ka san ilimin arut in ana duk dan arabiya bai san arut ba bai san mantiki ba har ya gama arabiya tun arabiya irin ta mu da saboda shi malamin da zai koya ma shi kansa bai fahimta ba musamman mandik gwanda ma shi a rudin an dan iya shi ilimi ne mai wahala to ka ji imamu dabari abin da ya faru da shi yace lokacin da na shiga birnin misira babu wani wanda zai haɗu da ni daga cikin ahalin ilimi sai ya jarraba ni akan ilimi wanda shi ilimin ya goge iliminsa ne in malamin hadisi ne in malamin fiqh ne in malamin qira'at ne sai ce ni yau rajul sai wani mutum ya zo waje na fasa alani an shai'in min al'arut arut to kaga ya ɓallo ruwa kenan yace sai mun tambaya kan ilimin arut buhuri shi'ir da auzanuha sai ce ban san na san haka ba sai na ce da shi to zan amsa maka gobe zan baka amsa banni zuwa gobe bai fasa ilimin ba kwarkwata yace wada labtu fi tilkal Laila min sadiqin li yace sai na nema daga wani abokina a wannan daren ya bani aran kitabul arut lil khalil bin ahmad littafin arut da khalil bin ahmad yace sai na hana ido na bacci wannan dare yace sai fa amsaitu ghaira arudiyin sai yace sai na yayin mace ni ba malamin arudi bane wa asbahtu arudiyan yace amma kuma na wayi gari na zama malamin arudi shine zaka ana fa'ulun mafa'ilun mafa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulu ko fa'ilatun fa'ilatun khalilai ya uja bil mahasabi manzila wala tawgiya an kabi mutahawila fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun haka ake wannan awa shi sa Allah ji kan shehu nasu da kabarra da rahama ba dan ina dan kadiriya ba ni ba dan kadiriya ba amma ita gaskiya ta tashi da buga misali ka fala ko da ka ji suna nasiru Allah ya ji kan wani malami na ba da ya mutu ba Sheikh Abubakar Jibril rahmatullahi alaihi ba dan ya mutu ba yana biyu ke tsohon malami da ya ji sunana nasiru jani ya ce ya ce akai duka haɗa biyun ni kuma sai na ce masa duk babu ko ɗaya kuma a ciki sai aka fashe da dariya wai nasiru ba kadire jani ba jani sai na ce ko duk babu ko ɗaya haka na makalla sai to har yake tsokana ta da wannan allah ƙara masa lafiya don haka sheki nasiru kabar ai ya yi rubuce-rubuce irin wannan arutun ne yake wannan fa'ulun fa'ulun fa'ulun fa'ulun ma'aunin kamala ya zo nan da nan ai baharul kamil yake so fada fa'ulun fa'ulun ilimi ne malam mai zaman kansa in kana so kai baitin waka sosai da shi to imamu ibnu jari darbi na ga ma shekara uku ake ba a fahimtarsa amma shi a dare ɗaya ya fahimci wannan ilimin shi yasa imamu dabari yana da ainihin tunani da hankali kwarai da gaske kuma wata rana an ce ya taɓa yin munazara da dawud bin ali zahiri mutanen zahiriya akan wata mas'ala sai dawud zahiri sai kasa magana sai ƙure shi to sai mutanensa sai suka ji haushi abin ya musu yawa don haka a lokacin sai suka kasan an ce wai idan ana munazara da mutum ko ana muƙabala to in ka ya fara zagi to babu hujja kenan don ta kaza don ma kaza kaza waye da su to babu hujja kenan to su ma da aka kure su sai mabiyan suka fara zagi sai suka fara gaya wa imamu ibn jarir dabari magana mai daki mara daɗi yace sai ya tashi daga wannan shine sai wani littafi mai shafi ɗari a lokaci guda wanda yake wa shi a zahiri raddi kuma daga baya labari ya zo masa cewa ai da zahiri ya rasu to littafin bai fitar da shi ba faƙama ila kitabihi wa qata'ahu sai je wajen littafin sai ya da shi saboda wanda zai dan shi ya riga ya rasu saboda ya masa raddi ne na ilimi akan irin waɗannan abubuwa shi sa imamu tabari in kana magana wallafa wallafe ya zama wani encyclopedia na ilimin addinin musulunci yayi wallafa wallafe da yawa yayi wallafa ilimin tafsiri ilimin tarihi ilimin fiqh daga cikin abin da ya wallafa akwai jami'ul bayani fi tawil ayil qur'an shine tafsirin dabari wanda ya shahara tsakanin mutane da ake ce masa tafsirin dabari an buga shi sau da yawa wanda reference ne makoma ce na malaman tafsiri yayi littafi tarihul umami war rusuli wal muluk littafi ne na tarihi shi ake ce masa tarihul dabari shi ma wannan reference ne ko ni ina lekawa in kwaso abubuwa daga tan sannan yayi tazibul asar yayi iktilafu ulama il amsar wanda yi fice a wajen tafsiri manhajinsa daban yake shine ya bude wa duniyar tafsiri yanda ake tafsiri ba irin tafsiri na tarjama ba na ɗaya na faɗar ayoyin ko ayar da zai tafsiri a kanta sai kuma ya biyo bayani da shahararrun maganganu daga cikin sabai mai sabai suka ce takwas baya gaban kansa mai tabi'ai suka ce a wajen tafsirin ayar kuma za ga yana kawo isnadinsu sannan za ga yana kawo ruwayoyi wayanda sun bambanta wajen daraja wannan ruwaya ce sahihiya wannan hasana ce wannan karfin da bai kai wannan ba sannan kuma yana kokari ya tarjihi in aka samu cin karo ce wannan ruwayar ta fi sannan sai ka ga ya tafi zuwa wata ayar wanda zai zama cewa yana analysis akan ta yana bayani littafin yana da kyau kwarai da gaske a wajen ilimin tarihi kuma shi ma kamar da nace ma oga ne a wajen tarihi yana ɗaya daga cikin abin da ya yi a littafinsa tun daga farkon zamani ya fara rubutu farkon zamanin dan adam ma yaushe aka lici dan adam har sai da ya zo zamaninsa lokacin almuktadir ɗin nan sannan a nan ne sai ya gama rubutunsa sannan bai tsaya wai a kan tarihin musulunci ba ya shiga tarihin rumawa ya shiga tarihin farisa da abubuwa da suke ban mamaki wanda lallai imamu ɗabari shehu malami ne shi sa yau taska tarihi ta kalle shi maimakon mu kalli tarihin almuktadir shi kadai wanda wannan ya fi mana amfani mu karanta shi ta tarihin almuktadir tun da dama yaro ne ba wani abin kirki a wannan mulki nasa ba wanda Allah ya masa rasuwa 26 ga watan shawwal wanda yana ɗan shekara 86 shi sa imamul kadibul bagadadi ya ce lokacin da aka zo jana'izarsa mutane da yawa mutane da yawa sun taru a wajen jana'izarsa wanda kuma an masa sallah a bisa kabarinsa wanda sai da aka ɗauki wata da watanni ana yi in wani nan sun je su masa sai wani nan su je su yi masa in wani nan su ba su ma sai je su ƙare masa ka san dai ya halatta ai sallar jana'iza daban-daban wannan ɗa'ifa su yi wani nan su yi a salatar ga'i wanda sai mu ce fa rahmatullahi alaihi Allah ya ji kan Imam Ibn Jarir Tabari Allah ya rahama gare shi wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi in mun koma ɓangaren tafsiri kai tsaye za mu tashi aya ta 64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 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا, ورب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نعم ayoyin da suka gabata wayanda muka yi tafsirin jiya ayoyi ne da suke bayani akan yanayin munafukai waɗanda suka bujire su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu hukunci ta yadda suka fifita hukuncin ɗagutai da bokaye maimakon su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan sai Allah yake tabbatar da wata ƙa'ida amma wacce take wajabta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai yake faɗa yake cewa daga cikin aikin manzanni wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillahi ai babu wani manzo da muka aiko daga cikin manzanni face sai dan a yi masa biyayya wanda shine dalilin da yasa Allah ya aiko shi wanda Allah yana umarni da abu manzansa bun manzan Allah tamkar biyayya ne ga Allah saba wa manzan Allah tamkar saba wa Allah ne wannan shine abin da Allah yake faɗa a nan Allah ce walau annahum izzalamu anfusahum mai yasa su waɗannan munafukai ina ma a ce lokacin da suka zalunci kawunan su ta yanda suka ƙi yadda da hukuncin hukuncinka ja'uka fastaghfirullah to me ya hana cewa da suka yi wancan kurakuran su zo wajenka su dinga tuba daga wannan munafincin fastagfirullah suna neman gafarar Allah daga zunubansu suna nuna yanda suka yi kurakurai wastaghfara lahumur rasulu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya nema musu gafarar Allah dangane da waɗannan zunuban nasu ai la wajadullah tawwabar rahima da sun yi haka lalle haƙiƙa da sun samu Allah subhanahu wata'ala mai yawan karɓatu tuba ne ai da sun kasance sun yi aiki da wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya nuna na su je su nemi gafara Allah su nemi manzala salisu salama ya nema musu gafara lallai da za su samu Allah mai yawan karɓar tuba ne rahamarsa tana da yawa ga bayinsa wanda wannan aya Allah yana shiryar da masu saɓo da masu zunubi ba wai iya munafukan ba cewa duk mutumin da ya yi sabo ko yake aikata saban Allah ko zunubi idan ya yi wannan bisa kuskure to lallai hakika ya garzayo ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nemi gafarar Allah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama nema mun gafarar Allah to Allah yake cewa idan suka yi haka to za su samu Allah ne yawan karɓar tuba ne a gare su wanda wannan aya tana nuna mana tabbas duk mutumin da ya zo ya hanzari ya towo wajen karɓar tuba tuba ingantacce to Allah madaukakin sarki zai karɓi tubansa sai dai tuba yana da sharaɗai ƙwarai da gaske shine mutum ya zama ya lizumci ya bar wannan laifi ya nisanti laifin ba zai ƙara ba kuma ba zai dawo ba wannan dai abin da mai ahalar ya gaya mana annadamu alama fata e yi nadama a busa abin da ya wuce sannan kuma da menene ne wani yace ne kan E! Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi sannan yazo cewa ya yi niyya ba zai koma zuwa aikata saƙo ba har abada wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci biyayyar manzan Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce ga ya ambaci duk mutumin da bai bar biyayyar Allah ba ya bar biyayyar manzan Allah kan ya zalunci kansa da ɓarna to daga nan Allah maɗaukakin sarki sai ƙake ke ƙara tabbatar da girma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ƙara nuna wajabcin biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya girma ya rantsuwa da rantsuwa mai girma ta kore imani ga duk mutumin da bai yadda da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau ina yan Qur'ani ne suke ga abin da Allah madaukakin sa Qur'anin da kuka ce to ga abin da yake faɗa duk mutumin da bai dada abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba to ga makomarsa Allah ya sai yayi rantsuwa da allantakarsa cewa duk waɗanda suke kwaɗayi su yi hukunci zuwa ɗagutu nan munafakai to ba su yi imani ba sai ba su wasu zuffofi guda uku na ɗaya Allah sai ke cewa mai wajibi ne falawar duka la yi uminuna ai allamu litta akidi sannan kuma walƙasan. Eh, laɗin ta ƙarfafa ce kuma da rantsuwa wallahi tabbas na rantse da ubangijinka ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama la yu'minuna ba za su taba yin imani ba imanin su bai zama imani ba hatta yuhakimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun sanya kan mai hukunci a tsakanin su kuma su yadda da hukuncin da kai yanke na biyu Allah sai ce sun malaya yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ba za su ji wani kaikayi a ransu ba su ji wani kunci da shakku akan abin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya yanke ai zukatansu su yadda su miƙa wuya ga hukuncin manzala salim salama su yadda yadda cikakkiya sannan na uku Allah sai ke cewa mai wa ta tasliman kuma fata ku sai sun miƙa wuya miƙawa su zama sun miƙa wuya cikakkiya ga duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi ta yanda ba za su ji wani ɗaci a ransu ba ko ƙunci. su yadda da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wanda wannan lalle haƙiƙa yana nuna mana wajabci ga ainihin biyayya ga duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke shi sa hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa la yu'minu ahadukum ina imanin ɗayan ku baya cika bai imani ba ta ya kuna ta ba'al lima ito bihi sai zuciyarsa ta zama tana yadda da abin da zo da shi to ina yan kore hadisan manzo Allah sallallahu kun ji matsayin manyan malaman hadisi na suna sun fitar da wani hadisi daga Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhu dalilin saukar wannan aya yace Az-Zubair bin al-Awwam ɗaya daga cikin mutum goma mutum biyu da suke iya rike takobi da hannu biyu su yi fada shi da Khalid hawariyar rasul sallallahu alaihi wasallam wanda ya je ya bude kofar babylon shi kadai ya haura saboda jarumta to wannan sahabi mai falala sun yi rigima da wani mutum daga cikin mutanen madina akan wata magudanar ruwa irin hanyar ruwa ce da ake noman rani ruwa yana kwararowa yana tafiya a wani wuri da ake ce da shi alharra shine wurin yana da duwatsu haka masu baki-baki to ruwa yana kwararowa sai ya fara biyowa ta sama sai ya to ƙasa sai ya biyo ta gonar zubairu bil awam sannan kuma sai ya fito ya ta gonar wannan mutumin sai suka samu rikici sai manzala salihu salama da aka suka zo suka kawo manzala salihu salama ƙara ga habin ya raba musu wannan kes ɗin sai yake cewa iski ya zubair ka shayar kai ka fara shayar da gonarka ya zubairu in ka shayar summa arsilil ma'a ila jarika sannan ruwan kuma sai ka sake shi sai ka ba ko ka amma tunda kai zai fara biyowa to ka fara sha ka fara ka duk ta jiku duk inda za ka yi ban ruwan ka zama cewa kai ka amfana to daga nan kuma sai ka buɗe sai kuma ya tafi gonar wancan to sai wannan mutumin madina sai ce ya rasu da da yake akwai nufaka a zuciyarsa ka ji fa manzara sallallahu alaihi wasallam yanda yake gogor maya da munafikai Allah ka raba mu da munafikai munafiki shege ne malam malam babu shegen mutum shegiyar halitta irin munafiki shi sa suka wahalar da manzala sallallahu alaihi ko kai ne in kana mulki ko kana gudanarwa ko a masallaci in Allah ya haɗa da munafikai to kana mugun shan wahala munafiki ba shi da kyau malam zaka ga mai da shi ɗari bisa ɗari amma nan ashe duk kai yankan baya yake tema yankan baya yake tema zai zo ma da wata fuskar daban kuma ya je can da wata fuskar daban munafiki ya wahalar da manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ka raba mu da munafikai to don haka sai ka ji abin da manzala sallallahu salama ya amma aka yi challenging sai yake cewa kuma haka munafi yake sai ya ɗauko wata kalma ta daban sai don ya ma yarke sai ya faɗa sai yake cewa ana kana ibn amatika sai ce don saboda ɗan gwaggwanka ne ka san safiya baban zubairu ubansa ɗaya da abdullahi baban manzala sallallahu salama yan uwa ne ɗan safiya safiya kuma sa ɗaya da hamza bin Abdul Muttalib to sai wannan munafikin sai ce a saboda ai dan dan ka ne ko shi yasa fatalawwana wajhuhu sai fuskar Allah sallallahu alaihi sai ta canja summa qala sai ce isqi ya zubair ya zubairu shahadar naka summa ahbisil ma'a da manzala ya bada sassauci sai ce to kuma tunda haka ne sai ka tsare ruwan ma kada ya tafi gonar wancan hatta yarji a ilal jidari har sai ya zo saman wannan gonar kamar ya yi katan kamar katanga ga shi ne suka ce inda zai wuce idan sau mutum ya kawo kamar ƙora haka ka san da ba a kawo wannan ba ashe ba wai yanzu manzala misalin salama yana haka shi ma aka bata masa rai da yayi dan adam ka san kana haka dan aka bata ma rai kai niyan wani abun sai ka shuna ma fasa bara ma wari to manzala sallallahu da ya fito masa da hanya mai sauki amma da wannan munafiki ya faɗi wannan kalmar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai Zubairu ka bari ma sai sai ruwan ya dago gona taka ta shanye tukun sannan sai ka saki ruwan ya tafi zuwa wannan wanda sai ya ba wa Zubairu hakkinsa wanda dama ka'ida ta urfi ta shara wannan shine hakkin nasa to da haka lokacin sai Zubairu yake cewa ma ahsibu hazil ayat yace gaskiya ina tsammani waɗannan ayoyi ba su sauka ba illa fi zalika sai akan wannan ishu din mu da wannan mutum shine Allah ya sauko da falawar duka la yu'minuna yace wallahi tabbas na rantse da ubangijinka ba za su taba yi imani ba hatta yu hakimu ka fi ma jarabai na wanda za a ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da hakkin ga Zubairu domin shine a farko ka'ida kuma ga take wanda yake sama shi zai fara sha kafin na ƙasa ta inda ruwan ya taho kai ne za ka fara amfani da shi kafin na ƙasansa amma wannan munafiki sai ya faɗi wannan magana wanda wannan lalle ya nuna mana adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me Allah ya ci gaba da cewa na'am ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما باين ده الله سبحانه وتعالى يبين منا cewa imani baya cika sai da hukuntar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sai an sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mai hukunci abin da ya faru tsakanin mutane kuma sannan mutane ba za su ji ƙaiƙayi da haka ba anan sai Allah maɗaukakin sarki ya zo da wani bayani wanda yake nuna wata sigar ta yanda kamar yanda malaman tafsiri suka ce an samu sabitu bin qais bin shamma da wani mutum daga cikin yahudawa sun yi alfahari faƙalar yahudi sai ba yahudan ya ce wallahi laƙad kataba Allahu alaina ya ce wallahi mu yahudawa Allah ya faralanta mana a ni kutulu an fusa kun ku je ku kashe kanku sai ce faƙatal na an fusa na kuma muka je muka kashe kan namu faƙalar sabitu sai sabitu ya ce wallahi lau Allahu alaina aniktulu anfusakum yace to shi ma sai ya ci alwaje yace wallahi mu ma da Allah zai faranta mana yace mu kashe kawunan mu laqatalna anfusana da mun kashe kawunan mu shine Allah sai ya saukar da wannan aya Allah ce walau katabna alaihim aniqtulu anfusakum ai da zamu wajabta musu su waɗannan munafikai abinda muka faralanta wa waɗanda suke kafin su na daga wahalhalu muka tsananta musu kamar yadda muka tsananta wa waɗanda da suke kafin su kawai sai su kashe kansu ko idan najasa ta taɓa jikinsu ko ta babu zafi sai sun yanke ba wankewa ba ba aka tsananta musu aka fitar da su daga garuruwansu Allah ce to da za mu faralanta wa waɗannan munafukai irin haka mu ce su kashe kawunan su ko kuma ku fice daga gidajenku kamar yadda aka yi bani isra'ila ma fa'aluhu illa qalilun minhum Allah ce ba wanda zai aikata haka sai kaɗan daga cikinsu ai ba wanda zai amsa ya mika wuya ga wannan umarni sai kaɗan daga cikinsu saboda raunin imaninsu wanda amir bin abdullahi bin zubair radiyallahu anhu yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka walau an na katabna alaihim Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzala sallallahu alaihi wa sallama sai yayi indiketin ɗin wasu sahabai ya nuna wasu sahabai su ba haka suke ba yace me law nazalat lakana ibnu ummi abdin minhum yace da wannan aya ta sauka cewa ku je ku kashe kawunan ku ko musulmi to da dan ummu abdi yana ɗaya daga cikinsu shine abdullahi bin mas'ud ai mun ji dan gani kashe ne ne lokacin musulunci yana farkon fitowa ba a san musulunci ba a yake ke ibada amma ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam yi min izini in je in bayyana karatun qur'ani kowa ya ji shi ga manya-manyan kafaran quraish haka ya je tsakiyar ka'aba yana arrahman rahman allama al-qur'an insan allamahu bayan wannan ne ta sa Abu Jahl ya fito ya dinga dukansa yana yaro ayyatul gana ya kai mai kiwon tumaki mai kiwon dabbobi yau yana gaya masa kalma ta wulakanci ru'ayyal ganam ya ce masa mai dan kiwo ba ma ra'in ba ma ru'ayi sai tasgiri don da ya wulakanta shi to Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam da ta sauka dan ummu abdun yana cikinsu su wanda shuraihi bin da yake cewa lokacin da Manzala Allah sallallahu ya karanta wannan aya wa ta Buna alaihim sai Manzala Allah sallallahu ya yi nuni da wannan hannunsa zuwa abdullahi bin rawaha shi ma ya nuna shi yace lau anna Allah taba zalika da Allah ya farlanta haka lakana hadha min ula'ikal qalil sai ce da Abdullahi bin Rawaha yana ɗaya daga cikin wannan tsirarun mutanen wanda lalle haƙiƙa wannan ya nuna mana wasu jarumai da manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna saboda tsantsan imanu ba wai iya can munafikan ba masu munafunci akwai masu tsananin biyar Allah ai mun ji a yakin mu'uta yana ɗaya daga cikin mutum uku da aka shi a Abdullah na Rawaha ai zuwa ya ringa cewa ma ya nafsi ya nafs illam taqatuli ta yace ya ke raina in har ba a kashe ki ba to a banza ma zaki zo sai kin mutu kaga a mu'ta ya faɗi wannan manzala Allah sallallahu alaihi wasallam bai san zai faɗi wannan kalma ba amma da wannan aya ta sauka ya nuna shi yace wannan yana daga ciki shi sa kullun nake cewa manzala Allah sallallahu alaihi wasallam duk title din da kaga ya bayar to babu coge babu bige babu alfarma a ciki sallallahu alaihi wasallama wanda alhamdulillahi a nan za mu tsaya in Allah ya kai mu gobe sai mu karasa tafsirin waɗannan ayoyi amma fa na so kai mu karasa ko an sa ko ba sa ba mu ne mun kai gaci saboda saura sadara biyu Hauke da saura to alhamdulillah Allah madaukakin sarki sai yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum ai da sun aikata abin da ake umartar su na daga biyayyar Allah da bin manzala sallallahu salama da wannan ya fi zama alkhairi a gare su wanda malamai suka ce wannan aya da Allah ya ce a waikun zumin da riku ko a fitar da ku daga gidan ku ya nuna cewa rai yana da son ƙasa duk ɗan adam yana da wannan son inda aka haife shi mahaifarsa mutane suna da wannan shi sa manzala sallallahu salama lokacin da ya zo hijira ai sai da ya wa maka haka yace ba dan ina so na fita ba to duk dan halar yana son mahaifarsa wannan shi ne ka'ida har in ka ji mutum yana zagin mahaifarsa to wannan ba dan halar wani amma duk maguza wanda ake masa ko mu 'yan najeriya ka ganin ana markaɗa mu ana matsa mu gwamnati ta yi miyagun 'yan kasuwa su ma su zo su yi da an samu su dama su ta ƙara-ƙarar kuɗi na babu gaira babu dalili a dinga cutar da kai a ƙasarka amma da ka muna son ƙasar saboda mu ba 'yan togo bane ko 'yan kamar ko 'yan waye da sauransu najeriya dai ita ce kasanmu da haka muna kaunar najeriya duk abu na wannan hali ne na dan adam duk yanda yake malamai suka ce a wikuru rudumin diyarikum wannan yana nuna cewa lalle haƙiƙa mutane don sun so garinsu wannan ba wani abu ne kuma yana nuna cewa mutum ba kasabe yake so ya bar garinsu ba shi sa irin dabbobi aka gane cewa irin su zaki yana ɗaya daga cikin abin da yake lalata zaki shine garinsa a ɗauke shi daga ƙasarsa dabba ce da ta saba daga ƙasarta in ka ɗauke ta to ana ganin irin wannan nadamar a tare da shi zai je ya takure akwai dabbobi da yawa da suke nuna wannan halayen da wasu nau'i na tsuntsaye to ashe dan dan adam ya so ƙasarsa ba wani abin da bane Allah ka rasu da mu kuma Allah ka gyara mana ƙasar mu da mu gudu wata ƙasar gwandami a da Allah ya gyara mana ƙasar mu Allah ya sa ƙasar ta gyaru Allah sai ce to da za su aikata abin da ake musu wa'azi da ya zama alkhairi a gare su wa ashadda tasbitan kuma ya zama mafi tabbatuwar imanin ai mafi tabbatuwa ga imanin mafi nisanta su ga barin bata da munafanci da za su aikata abin da ake musu wa'azi wa idan na min ladunna ajran azima Allah yake cewa ai da sannan mun ba su lada mai girma daga wurinmu wanda shine aljanna shine al-ajrul azim kenan wala hadainahum siratan mustaqiman Allah ta kuma da mun shiryar da su izuwa ta farki madaidaici wanda zai sanya su a cikin aljanna Allah ka sa aljanna ta zama mu. Allah ka ba mu aljannal firdausi Allah ka ba mu aljannal firdausi Allah yanda muka haɗa nan Allah ka tattara mu aljannal firdausi duk masu taimakawa wajen wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi wannan goman karshe Allah ka datar da mu ka sanya mu a cikin wanda kake yantawa dukkan musiba da bala'i Allah ka dauke mana Allah kai mana maganin bala'i da musiba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ayi masha Allah ayi da na kan da shi da yayi